الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau goma ga watan ramadan hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallama 1443 wadda ya daidai da ɗaya ga watan hudu Ladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin suratu tsaha aya ta nama hukari ne mana? hamsin da ɗaya eh? hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya? za mu tashi hamsin da biyu hamsin da nawa? da biyu za mu tashi hamsin da biyu? Hmm. karanta mu ji ci gaba karanta kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى نعم ban sani wani aka ne ke dan iko wani wani ke wannan kala fama balin ƙoronin ola tambayan da firauna kenan ya yi wa annabi musa alaihissalatu wassalam lokacin da ya je gurin shi firauna da ɗan uwansa harun a matsayin annabawan allah manzannin allah su biyu suka nuna masu cin allah ne ya aiko su su yi masa wa'azi sai ce to fama ba ni tsohon al'ula kuma labari al'ummomi da suka gabata suka wuce ne labarin su ina za su je yana nuna irin su adawa su samudawa cewancu ya makomansu abinda firawuna yake nufi cewa yana da labarin adawa da samudawa ai sun yi bautan wani wadda ba allah ba sun bi addinin iyayensu ne to ya makomansu na ya makomansu idan aljanna da su tafi to kenan shi masu rauna don ya addinin da ya tarar iyayensa suna yi ko mutanen su ake wani ma da tafi aljanna Ta shi ne sai annabi Musa ya bashi amsa ya ce a qala ilmuha inda rabbi sanin halin da suke ciki yana wurin ubangiji na Allah ni ban san laifu ba ba san halin da suke ciki ba eh, kuma fi kitab yana ma rubuce a lawul mahfuz da makomansu da sakamakon da za a yi musu yana wurin Allah yana rubuce a lauhul mahfuz kuma la yadillu raddi ba abin da yake buya ma ubangiji na ya bace masa babu walayansa kuma baya mantuwa Allah baya mantuwa baya bacewa ba wani abin da yake buya masa to wannan shine amsan da Nabi Musa ya zai ma Fir'auna akan tambayar da ya maka inda ya ce ma balin ƙoronar ula ne labarin al'ummomi da suka gabata gabanin mu na ci gaba amma na ce ba amma shi wannan mumini da yake boye imaninsa ai ya ba da labarin ba su game da su adadin su samudawa inda yake cewa ya kaumi inni akhafu alaikum misla a ahzab Zai ce mitila da bi kaumi nuhin wa adin wa samuda wallazina min bali ai ya basu labari shi wannan wanda yake boye imanin sai yana cikin majalisar firawuna yace ya ku mutane na ina miji muku tsoron in kun ki imani idan mun ki imani kwatankwacin abin da ya samu kungiyoyin kafirai a can da suka wuce kuma ya same su ya basu su misali ce mitila da bi kaumi nuhin kamar abin da ya same mutanen annabi nuhu wa da abin da ya samu adawa wa samud da abin da ya sami samudawa na min ba'dihim kai da wanda suka zama a bayan su duk Allah ya halakar da kansu duk Allah ya halakar da su kama duda kaga firawuna kuma zai ta nawai fa ba ba lil qurunil ula tambaya ta neman ta'annuki kawai Allah sawwaka ci gaba الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى na'am annabi musa ya ci gaba da ba da amsa wa fir'auna tunda da farko ya ce a yi waye ubangijin musa to shine musa ya ci gaba da wata amsa ya ce allah zai ji alala kuma da arzu mahada allah din nan da ya halicce mu da ya aiko mu shine wanda ya sanya kasa ta zama shimfiɗa kake takawa kake tafiya a kai kake gini a kai kake noma a kai kake shuka a kai kake kasuwanci a kai kake bacci a kai duk wani abin da kake inda babu kasa da mai zaka yi in ba kasa mai zaka yi kuma Allah da hikimansa bai sanya kasan ta zama gaba ɗaya teku ba ta zama duka ruwa ba inda duk kasan ruwa ne na raka zauna bai sanya kuma ta zama duka duwatsu ba bai sanya ta duka ta zama kwari ba kowanne an yi shi a inda ya dace kuma kowanne da amfaninsa an yi ƙasa an yi kwari an yi teku an yi duwatsu kuma kowanne da amfani ga ɗan adam to allah ne iko da ya yi wannan shi ne ubangiji wata laka lakon fi hasubulan ga hanyoyi da ya muku daga wannan gari min baladin ila baladin daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa in da ba don allah ya hanya ba ina za a je to Allah da ya wannan shi ne Allah wa an zala minas sama'i ma'an ya zo da ruwa daga sama daga saman ku wa na bihi azwajan min nabatin shatta Allah ce da wannan ruwan ne muka fitar da nau'i nau'i kala kala na tsirrai mace da namiji azwajan wato tsirran kenan ga maza ga mata min batin shatta ga tsirurruka kala-kala daban-daban kuma da ruwa daya Allah ce kulu war'au an'amakum kulu an amakum na'am inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha Allah ce kulu ku ci da wannan 'ya'yan itace din da tsirrai din da shuka din War an amakum ku yi dabbobin ku da su in ba dan Allah fitar da ciyawa ba da tsirrai ba shanu da awaki da tumaki da suka zama mana nama muke ci da me su ce duk wannan aikin Allah ne da haka ma yace inna fi zalika laayatin a cikin wannan akwai abun lura amma ba ga kowa ba li'ulin nuha ga mutane masu hankali ai li ashabil aqal li ulil lalle akwai abun lura su gane girman Allah yayi mana abinci ya yi wa dabbobinmu abinci ba saya muka yi ba ba biyarsa muka yi ba ruwan da yake saukar mana aka ce za a mana bil ɗinsa bil ɗin ruwan da yake sauka kowace damuna ya zama bayi ga shukanmu ya zama abin sha ga dabbobinmu ya zama mu ma abin sha gare mu in haka mana bil da mu iya biya Allah ya rabu iya biya ba ranar da muke sha hasken da muke rana haka mana bil da mu iya biya hasken amma ina mutane ba su godiya ba su gode ma Allah ci gaba malam منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله منها خلقناكم ita wannan ƙasar da kuke takawa Allah ce daga ita muka halicce ku da annabi Adam daga ƙasa ne wa fiya nu'idukum kuma za ku mutu mu mai da ku cikin ƙasar yau duk wanda ya mutu ina ke kai shi cikinta ya ce kai wa min hannu kurijikum taratan ukura wani lokaci in ya zo lokacin tashin kiyama daga ci za mu fitar da ku a yi muku isali an halicce mu daga ƙasa baban mu annabi adam mun zo mun rayu kowa ya mutu cikin ƙasa za a binne shi in tashin kiyama ya kuma kowa zai fito daga ƙasa kowa zai fito a saka masa da aikin da ya yi mutanen kirki su tafi aljanna kafirai da fasikai su tafi na wuta eh. da haka nan Allah ya yi ikonsa da haka mala ce qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun a suratul a'raf Allah ce a cikin ban kasar nan kuke rayuwa kuma a cikin za ku mutu kuma ci za mu fitar da iko daga dudai daga kasa din an gane wannan aiwa ci gaba ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى يوا الله يكي ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى الله يكي تبز دقيقة دكا آيوينمو مؤجزوزي من نونا ما fir'auna أما إنا ya karyata ya bujire juya baya ke imani fi ayoyi daidai guda tara mu'jizozi miracles aka biyo wa Musa ya ji wajen Fir'auna da shi aya ta daya sanda aya ta biyu hannunsa ya rika dauke idanu an gane wannan sannan ga aya ta uku shine da ya bugi dutse da sandarsa sai ga idan ruwa ɗaiɗai guda goma sha biyu wanda shi ne banu isra'ila suke sha ga kuma da ya zo yin eh, lokacin da fir'auna ya bi su ya bugi ah, bahar sai kogin ya tsage biyu har su zamu nuka shiga wannan aya ce ga tufa ambaliyar ruwa da aka yi musu ga ah, kwarkwata da Allah ya tura musu sai ta cizon mutu yana kaikai yana susa baya da zai yi ga kwaɗi aka musu ruwan kwaɗi in ka buɗe baki ka sai kwaɗo ya shiga in ka buɗe kwano sai ka sabar da kwaɗo baya da za su yi ga ruwan jini ya mame ko ina duk waɗannan ayoyi ne don su gane girman Allah amma ina falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun zan kama dariya da yan iska ne zan kama dariya Allah sawaba Allah ya kare mu ci gaba قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أفنجي ولنا آيوي da Allah ya bewa Musa alaihi salatu wassalam Kai ji wajen Fir'auna da shi Fir'auna sai ce qala ajitana yanzu ka zo mana ne kai Musa da wannan sabon addini naka da kai da dan uwanka Haruna litukhrijana min ardina wato dan mulki ya koma hannun ku kore mu daga kasan mu ko kasan shine mulki kullun yana fahimtar wa mai fahimtar da yake mai wazi mai karantarwa cewa zai kwace masa mulkin sa ne sai ya sai sai yawancin masu mulki suke fara da masu wazi suke fara da masu karantarwa su mulki su kawai suke gani ba wai a ah, kawai su ba su ɗauka karantarwa kake yi ba kawai kana fara da su ne don ka kwace musu mulki ka kore su a kujerar su. za ka firawo ne gaya musa ya ce masa kala a jita na yanzu musa ka zo mana ne da wannan addinin naka da wannan karantarwar naka da wannan wazinka na, min arzina dan ka kwace mana mulki ka kore mu daga kasan mu ko za ta zama taka bi sihirika da wannan sihirin naka kaga a wurin sa annabi Musa mai sihiri ne bai da ba mai addini bane eh, ya Musa yace ya kai Musa ka zo da wannan addini naka na sihiri ka kwace mana mulki ka kore mu daga kasan mu ka kore mu da garinmu mulki ya zama naka da kai da almajiranka eh, mulki ya zama naka da kai da almajiranka da ka fi ya fara da musa iya karfinsa iya karfin zai fara da musa saboda ya kare mulkinsa amma karshe fa ya mulkin ya kasance ai musa ne ma sanadiyan rasa mulkin nasa gaba musa bane ai mun ne da masa sanadiyar rasa mulkin fir'auna musa ne kamar da mazaza shi ne sanadiyar rasa mulkin mutanen makka ko ba shi bane shi abin da sai zama Allah ce abin da fir'auna yake jin tsoro ya fasa mai shi <laughs> abin da yake jin tsoro ya same shi dama me yake jin tsoro ne kwace mulki kuma aka kwace bayan ya kwace ma kuma aka kashe shi kenan magana ta riga ta kare ta zama kasan ta zama ta Musa mulkin ya zama na Musa ne abin da ne yake jin tsoro shi ya faru Allah ya sauwaka eh ci gaba malam فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا أيوة فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أظن آه، في أولى أن a ƙarshe shi na ke ganin cewa fir'auna ya fi waɗansu shugabanni adalci hatta waɗanda suke kiran kansu musulmi yanzu a ƙasashen laraba da ƙasashen musulmi abin da fir'auna ya yi adalci da mana su mara sun yin haka fir'auna ya kira abin da annabi musa ya zo da shi cewa sihiri ne ba addini ba ne an san sihiri ko shi ne a yi wani kulumboto a ɗauki hankalin mutane don a batar da mutane an gane yawwa to da firawuna ya kira wannan abin da musa ya zo da shi sihiri sai ce to abin da za a yi yanzu za mu maka adalci shi da za a yi kure an san kure kure debate mukabala za mu gayyato mu ma waɗanda suka iya sihiri daga gari gari a masar kai ma ka zuwa da uwanka zuwa yi ƙure. wadda aka ƙure shi ya nuna shi ba kan gaskiya yake ba ko gane ba ne in dai an ƙura mutum kamar ni ne zuwa wani ɗan bidiya yanzu mai mukabala da shi idan an ƙure shi ya nuna yi ba gaskiya yake yi ba in shi ya ƙure ne ya nuna ba gaskiya ke ba haka ake ba yi abin da zake mukabala kenan dan a gano mai gaskiya da marar gaskiya a gane mai hujja a gane marar hujja a gane mai dalili a gane marar dalili ba wa haka ne da shi ne fir'aun ya ce maza a'a tun da bai sihiri ka zo da shi to mun muna da masu sihirin mu a sa rana a sa tayar fala za ci yannaka da sihirin misali mu ma za mu zo maka da sihiri kwatankwacin naka a zuwa yi kure na gaje faji albaina na wa bainaka mau'ida sha mana rana kai musa sha mana rana la nuqlibu na mu ba za mu saba wannan ranar ba za mu fito <laughs> wala da makanan suwa ka zaga mana wuri wanda daimu da kai duk za mu zo wannan ranar kar ka saba alƙawari ma ba da mu saba ba eh kuma ba alhamdulillah mu sai ya karbi wannan gayyata din ya karbi wannan invitation din eh me mu zai ce maza qala maw'idukum yawm az-zinati wa an yuhshara an-nasu duha yawa mu zai ce ranan sallar ku da karfe goma ba shi da hantsi ba ranan sallar ku da kuka yadda da ita kuma karfe goma faɗa haɗa alu a ga babban faɗa a ga su kaya a ga a ga stadium amma zinati ranar sallar ku ranar adanku ya ce ma a wurin kuma firawun ya yarda da wannan ci gaba fatawalla fatawalla fir'un fa jama'a kaidahu thumma ata awwa to an sa rana fir'auna ya yarda musa ya yarda to daga nan fir'auna sai je fara shiri fata walla fir'auna fa jama'a kai da ya je dinga tara masu jeri sai aka yi announcement a duk kasan masar duk wanda aka san ya shahara masanin sihiri ne to shugaban kasa yana kiransa ya zo aiki ya taso kamar muni da aka tara ma fada ba an tara ma fadan sarki ba sarki ne mutu abin da yake na aka kira duk kungiyoyin bauchi na wajen shehu lahiru suka je na wajen gwallaga suka je yan shiya suka je na bada suka je duk aka yana ne kadai mu ma muka je da hantsi ƙarfe goma muna gidan sarki muka je muka kai cefa maka yi gaisuwa ma sarki aka yi jawabi a lokacin wanda sarki ya nada zai yi ciyarin din zai shugabanci zama shine sallama Allah Allah ya masa rasuwa ya rasu mataimakin zaki ne limamin Bauchi malam Ino shi ma ya rasu eh, babban bako a lokacin sarkin malaman Bauchi na fada Babu ma shi ma ya rasu irin su yusuf mai gwada su ma sun rasu kai kusan dole muka su hadi ko su ne suke wakil yake wakiltan baba da shi ra'ayi shi ma ya mutu duk yawancin yanzu muka yawan da kai zaman da ko yawancin kusan duk yawancin sun mutu kaɗan suke da rai mala ado musa shi ma shi ne babba ma shi ma ya rasu shi ma ya rasu su malam yalo abu shi ma yana cikin malamai shi ma ya mutu kai kusan yanzu na irga maka yana jin waɗanda muka rage dai a cikin bamu da yawa duk sun mutu Allah da iko Allah aka ja ka fara zama da karfe goma aka kai har a zahar ana baje koli muka je muka je muka yi sallah muka ci abinci sarki da ba mana eh, masa da rago muka ci a ranar hannu zo da limamin izala yace da gunga gano lokacin ba a cin yankan kowa yace da gunga yanzu mun zo mun ci yankan sarki kada ku koma can kuce ce ba a cin yankan wani na zo ne yanzu muka yi dariya bayan an yi sallah ka za ka ci gaba da debate a ta karshe dai har wajen karshe kusan biyar na yamma ka kai ana ce alhamdulillah abu ya zo da natija Eh, eh, maza sun da kashin su a hannu eh, wani kamar kuka yake yi shi ya dauka min sauki ne zai zai baje kolinsa sai dinga gawa ne sai masu rauni ina masa baje-baje da su ƙarshe da abin da ya zo da na kwaci abin a hannunsa Allah ya sauwaka fata walla fir'aunu fir'aunu ya juya baya je kama shiri fa jama'a kai da ya tara duk wani abu da zai na makirci na masu zai ya tara su sun mata ya zo da su ci gaba قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بأداب وقد قام من افترى شكرا da sallar su fir'auna ta yi ranar sallar su ta al'ada ta ado ranar ta zo to kafin ranar an tara masu tsiri ne masaukin su shugaban kasa aka ba su abinci aka ba su abin sha aka ba su ruwa ba su komai to da suka zo tafiya da suka tattambai fir'auna ta yi muka mu muka yi galba a kan musa ne na yi sakamakon mu suna da saki a yi zinga kan su yi aikin banza su tashi a hayaniya <laughs> sai da ya ga musu ladansu firawun ya ce innakum idan min muqarrabin in dai aka kula Musa to ai kune kune makami da ina yanzu duk wani shawara da za a yi duk wani abu da a yanke a kasar da ku za a yanke kun zama min na hmm. <laughs> ƙarya ba ta zuwa ko ina da firawun ya musu alkawarin eh, gara basa da da a su to shi kenan sai aka fita an kuma tara mutanen gari dama an yi kuwa kowa da kowa ya zo da mata da maza da tsofaffi da yara kowa ya zo wannan filin da ake taru aka zo aka taru to da aka taru musa ya musu eh, ya yi adiresin ɗinsu ya yi musu wa'azi ya musu nasiha musamman su waɗanda aka gayyato daga kauye ba san dawan garin ba su bokaye eh su bokaye su sun dauka musamman ma boka ne da wala da karfi suka su su kura boka ne da sai za ka fara mukabala sai gane cewa a'a wannan ba boka ba ne wannan fa daga wurin Allah yake sai sa ma nan da nan suka mai kauya ba sai mai kauya za ran sai ba ce ta sai ya yanke su daga wajen su sai sai ya ce maka ce shi da a yanzu musa ba babban ku ne shi ya koya muku masu yi <laughs> ka je ka gayyato mutane shi musa ma bai san da kan da ka ɗaya ba kuma ka ce za a najiransa ne <laughs> eh. kaga farko wadanda a duk wata tafasa da aka adam mutu da ta almajirai da ne Allah zawaka na'am kada da kun Musa ta annan Musa ya ce musu bayan kowa da kowa an taru ce wai lakum la taftaru ala Allah Ya ce kai tanku idan kuka kirkiri karya kuka dangana fa Allah Fir da ku haka duk abin da kai karfe da ku yi ma Allah ƙarya ta yi tsayirin ku ne yana gaya musu fa yusita ku in kuka yaka ba bi azab Allah bai halaka da ku da azaba in dai kuka yi wa Allah ƙarya da Allah bai halaka da Allah bai halaka ku nan take da azaba abin da Musa ya gaya musu kenan wa kad khaba man iftara duk wanda yi wa Allah ƙarya ya tabe duniya da lahira da ku ji tsoron Allah kaji muqaddima introduction da Musa ya musu ya musu nasiya cewa kar ba su yi wa Allah ƙarya duk wanda wa Allah ƙarya Allah ba zai bar shi ba Allah zai halakar da shi kuma zai tabar da shi ba zai samu rabo ba duniya da lahira abinda musa fara gaya da suke ci gaba fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa to da suka ji haka suka ji nasihar da Musa ya musu da jin koma gefe sai shawara su koma gida su yi shawara su ne su masu sihirin a bar musa suka koma gefe suka ji suka yi mitin a ɓoye fatana za'u amrahu suka yi debate suka tattauna tsakaninsu wa asarru na jiya suka ɓoye duk abin da suka faɗa ba su gaya musa ba yaya za su yi yaya za su yi yaya za su yi in musa ne ya garba ne abin yi in su suka yi garba ne abin yi shin wannan mashin daga kai mai sihiri ne ga mana tsiya da ya mana ga abin da ya gaya mana ya zani da sun da ta ne faru ci gaba ƙwaro in ha zani la sahara ni ni dani ai yukhri da min abdikun li sahari ma wa yalha يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى to malaman ta suka ce wannan abin da suka faɗa din nan aya ta 60 eh, da nawa da uku ko cewa yana cikin bangaren abin da suka tattauna wajen da suka keɓanta na su ya su kamar sun kasu kashi biyu wasu abinda fir'auna ya ɗora su a kai ɗari bisa ɗari sun yadda musa mai sihiri ne mai dabo ne ya zo ne kwace mulki ya samu ɗaukaka a ban ƙasa ya zanto ba wadda yake da daraja da kima sai shi ya kawar da fir'auna kuma da wannan sihiri wasu wasu ce a'a su da labarin da suke samu kamar yana dan gaskiya kamar Allah ne ya aiko shi amma dai suna shakka to su waɗanda suke ɗari bisa ɗari 100% akan ra'ayin fir'auna suka ce kalu suka ce inna haza ne lalle waɗannan mutane guda biyu wa kenan musa da haruna da sahira ne lalle masu sihiri ne lalle ne masu sihiri ne ba annabawa ne ba manzanni masu sihiri ne kawai yuridani wanda manufansu shine an yi ku su fitar da ku min arzikum daga kasan ku su kore ku kasar ta zama tasu da sihiri ma ta hanyar sihirin sunna ta ji abin da suka faɗa wajen mitin nan wa eh. ya saba bi dariqati kumul musula addinin ku da kuka gada iyaye da kakanu su bata shi su kawar da shi su zo da nasu sabon addinin za ka mu tashi tsaye mu da gaske an ji abinda su waɗannan suka faɗa waɗannan waɗanda suke da ra'ayi ne na fir'auna ɗari bisa ɗari sun zo su kare ra'ayin gwamnatin eh, fir'auna su kare ra'ayinsa kuma suna ƙarfafa ma sauran su ma su tashi tsaye don a gama da musa ko ba eh, abinda suke nufi kenan ci gaba فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى to bayan an zuwa mu suka ce mu fita kawai mu tarar da Musa mu je ko a kara mu je kawai je a buga kawai fajima hukai da suka tara duk wani su sun cikin sahu sahu sahu sahu da irin wani abun gashin kan nan da suke sakawa ko gane ba ne da 'yan jigidansu da 'yan igiyoyinsu da zuri wannan kawai da zuri da zuri ko gane ba ne kawai da eh, mafarauta suke eh, kayan bultu eh, ne da daura-daura da igiyoyi ne a wuya ne <laughs> za a rabu musa da shi sun ma ta usaffa suka zo sau sau wannan zo su fito su zo su fito da su a kan mutum daya da mutane wa gada za a yau mamani sa'ala Allah ya ce duk wanda ya ci nasara a ranar to ya ɗaukaka eh, duk wanda ya galba to ya ɗaukaka waye galba annabi Musa dama Allah ba a kunyata manzanninsa ba a kunyata waliyansa ba a kunyata su ci gaba قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى توفصل يسهو سهو an shafe fiska da bula an ji cikin sahu fili kowa yana kallon su eh, an yi shiri da suka suka ce kano ya musa suka ce ya kai musa in ma an turkiya ko ka fara jefa kayan aikinka eh wa in ma an na kuna awwala mana ko mu da jefa wa kaza daya zai suka yi musa ka zo da kayan sihirinka ka zo da kayan ko ka fara jefa ko ka fara jefawa eh eh, eh to me Musa yace musu qala bal alqu yace ku ku fara fa idha hibaluhum wa asihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai da sun yada su fara jefa ko suka jefa farkon jefa da suka yi kusan sihiri a zahirinsa in ka gan shi yana tasiri yana tasiri suna jefawa sai suka zama kamar maciji kowa zo da sanda sannan da aka yi mata shafe-shafe aka sa mata gula aka yi mata kulumboto dai kowa sai dinga jefa tasa da kuma rana hantsi sai suka kamar suna motsi kamar suna tashi annabi musa a lokacin sai kamar ya dan firgita kaɗan sai Allah ya ce masa a kai ma ka jefa naka lokacin ne gaskiya za ta yi amma a zahiri yukhayyalu ilayhi min yi min sirrin annaha taza sai a tunanin Musa abin da yake ga kwalwarsa kamar cewa yi eh, maciji ne suna tafiya kuma za su yi tasiri abin da Musa ke ya dauka wannan lokaci da yi ne Allah yake masa فأوجس fatan Musa. Da daga Musa ya ji tsoro. amma Allah ya ka ya kane bai bayyana tsoron ba eh to da alhamdulillah haka ke so ai ko ka ji tsoro in ya baka bayyana shi ba to alhamdulillah amma in tsoron ka ya bayyana ka gane to shine ka ji kunya ka zama tsoraci a da ma abin da ake so mutum ko me yasa ne ka boye tsoron dan adam ko yana tsoro abin da zai cutar da shi amma dai ka dage ka daure kar ka bayyana shi an gane wannan <coughs> nabi Musa ya ji tsoron abubuwan da waɗannan masu yi suka yar na sandunan su na komai amma dai Allah ya taimake shi ya kame bai bayyana a fili har ka gane ba Allah ne ya sani Allah ya san cewa eh Musa ya ji tsoro amma kuma ya kame bai bayyana ba to alhamdulillah shine Allah ya fa awjasa fi nafsihi khibatan Musa Musa zai koye wannan tsoron a zuciyarsa ba a gani a jikinsa ba an gane wannan kulluna Allah ya tuni mu kuma muka ce ma annabi Musa la takhaf قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ما كانت تقالي Allah ce Musa la ta gaban ka ji tsoro an ta lahala kai na kai na kai nasara kar ka ji tsoro kai ne mai nasara ai ba za ka riga ka kai haka Musa shi ke sai suka jikin sa kuma magana ta kai eh wa وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah sai wa yi wa annabi Musa alaihi salam nan take aka ce masa wa alki ma fi yaminika ka yadda sandan ka take hannunka na dama ka jefar da ita idan ka jefar da ita talqaf za ta haɗe duk masana wa da suka zo da su sandunan su na da igiyoyinsu da sandunan su da komai naka ita karibi za ta haɗe su kuma ta koma sanda don ba Allah ba da haka ayoyi ne suka gani suka faɗi suka ce wannan ba sun yi ba ne Allah ne Allah ne aike ka inna ma sana'u kai da sahib duk abin da zaro da shi din nan sihiri ne makirci ne na sihiri ba da hakika ba ba ba hakika ba ne kuma wala yublimu sahib wa ta duk inda mai sihiri ya kai ya kawo bari ci nasara ba duk inda ya kai awwa duk sihirin ne sihiri wannan yana nuna duk wanda yake kan ƙarya wala bari ci nasara ba wani taɓa cin nasara ba فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لا أتشم الله يكي تشيوا لوكا تشند النبي موسى يجيبه سندنسا فوق الحق وبدل ما كانوا يعملون لوكا تشند النبي موسى ya jefa sandansa duk sai ta kama ta haƙi tana haƙewa gaskiya ta bayyana ƙarya ta faɗi e eh fagulibu hunalika wankalabu sakirin a lokacin akarin jaye su akarin jaye su kaskanci ya fada kasu mutanen garin kama ehe a yi ƙarya a yi ƙarya kuke ayi ƙarya ƙarya kuke Musa sajidin suka juya a matsayin menene waɗanda suka gaskanta to a lokacin wasu suka yi imani eh, a lokacin ne waɗanda suka yi imani da da annabi Musa shi da lake fa ulqiya saratu sujjada kawai sai suka ji sun fadi suna sujjada kawai suka ce amma na rabbi haruna musa manyi yi im ka da zagin su takara su tun da girman kai bai ɗebe su ba kuma sun yi imani su ga gaskiya dama abin da ake zo musu ya ga gaskiya ne kamata ya bi ta kalu suka ce amanna mun yi imani da muka yi imani ya rabbi haruna da musa ba su ma ce mun yi imani da ubangijin mu ba balle aure ya dauka da shi suke suka ta rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna shi muka yi imani da shi suka mace su karara to lokacin da kuma fir'auna ba hankalin sai tashi eh ci gaba قال آمنتم له قبل أن آذن لكم توفى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى kala da fir'auna zai magana duk fa abin da aka a gaban fir'auna kai ya zo da kujerarsa da fada wata yana yana gani yadda zaka kaya ga mutanen gari an cika ga shugaban kasa da kujerarsa da fadawarsa ga musa da masu to yanzu dai sandan musa ta haɗe dukkan abin da suka zo da shi ta kuma koma ta zama sanda yadda take ba ƙari ba rage masu sihiri sun ga wannan abu ba yi ba ne ikon Allah ne sun fara sun yi sujjada ma Allah sun ce sun yi imani da ubangijin Musa da Haruna a gaban Fir'auna ko shawarar ba su nema ba kala sai yake a lahu yanzu kun yi imani da annabi Musa kabla an azana lakum tun ma gabani muku izini ku nemi shawara ta dan tsabar reni da wulakanci kuma ne ni shawara ta me za mu yi ku je ku ce kun yi imani to ku, lallai lakabirukum da wala da bakin ku da shi babban ku ne tun kafin ku zo Allah mu kuma tsira sirri ma Musa ne koya muku to yanzu tsakanin da Allah an ba mu cin gaskiya ba Musa ya je yana, ya dawo baya kasa baya gari ya bace tun ma lokacin yana eh, bai gama girma ba yana saurayin sa ya je ya yi mata ya aure ya ya dawo ya dawo matsayin annabin Allah ya zo ya fara da'awa mutanen kauye ma da yawa ma su ma san da shi ba ma kun je kun gayyato su daga kauye a matsayin masu sihiri an zo ya kure su kuma ku shi ya koya musu ina suka ya koya musu wato shi ne kin gaskiya duk haka yake da na je da na yau mutanen makka mazala ya taso baya karatu baya rubutu shi yake mutu kiwo masu ke biyansa amma lokacin da ya zo da annabci suka ce wai kirista da yahuda da suka koya masa aina ne akwai makarantar kirista da yahudanci amma a makka ne ba to aina abin su su koya masa ina manzala ya zo koya masa wai su koya masa qur'ani qur'ani nan ba gaskiya bane kirista ne da yahuda su koya masa daga ba wanda ce wani ne dabo ne koya maka in sun kama wani kuma bai yi ba sai su kama wannan in sun kama wannan bai yi ba kaje suka ce wani yaro ne wai wai wai wai wai ka wanda yake aiki da aljanu shi ya koya maka Allah Qur'ani Allah ya Qur'ani ne yake innahu lakabirukum alladhi allamakum sir ai shi ne babban ku shi ya koya muku sirra to yace falau qad ya'ma ayyakum sai na yanke hannayen ku duka wa arjulakum da kawofinku min khilafin in ya yanke dama hannun daman mutum da yanke kafa ta hagu ka za a yi kafin da ta kawai na dai maka illa ko gane gani ya ce abin da zai masu zuwa kenan a yanke kafar mutum ta dama a bar hannunsa na hagu ko a yanke kafar mutum ta hagu a kuma yanke hannunsa na dama yake walakanci na zai musu kenan tun da sun yi imani da Musa da Haruna ba tare sun nemi izinin sa ba to wannan shine punishment din su sune hukumar su zai musu ya musu kai yace ba haka wala usallibannakum fi juz'in nakhli ba man yaka tura ai kurosan dan ku kowa ka dai a kafa kusa anan a kafa kusa anan daga nan kuma sai a tsere shi kaji abin da zai musu eh wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azama da ku sani da mu da Musa wa yake da iko yake da yake da karfin azaba mu ne da ku sani da Allah naku da ku imani da shi kaga abin da Fir'aun ne fara da ga waye ne karfi waye ne fadawa waye azabtarwa to wannan barazana da ya musu ai ba shige su ba a ci gaba ai ba ta ba qalu lan nu'tiraka من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض فقد ما أنت قاض إنما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا sun ba da amsa su ma mutanen firawunan suka yi imani sun ba da amsa kawo suka ce lan firaka ana ma ba za mu taɓa fifita ka ba kai fir'auna akan abin da ya zo mana na gaskiya mun mun zaɓi gaskiya mun barka mun ɗauki gaskiya kuma har abada ba za mu taɓa ɗora ka akan gaskiya ba ba za mu bi ka ba eh, wanda zai fatara na mu bar Allah da ya halicce mu kai da baka halicce mu ba mu bi ka faɗa da ma'anta ka da duk abin da ake kaje kai kawai duk hukuncin da kai akan mu mun dauka kai inna ma ta kaji hazila ya ta duna ta iyakan kawai ka kashe mu to kashe mu iyakan ka dai ka raba mu da duniya ne to ka rabe mu ka raba mu da ita kafin shi imani in ya shiga mutum barazana ba ta shiga ko kurkuku ko ɗauri ko duka ko kisa ko kwace jari ko kwace gida ko kwace mata ko kwace gona duk wannan bai tasirin imani ya shiga da aka suka ce masa duk abin da ka kaje kai kawai iyakan ka dace ka kashe mu to ka kashe mu abin da zai masa kenan ka duba duk fir'auna yadda kowa yake tsoron sa a masar in ya faɗi magana ba wanda ya isa ya musanta kawai ya faɗa sai dai yassa yassa yassa ba mai ja'il da shi don karshe ce ma uriku illa ma ara ba wani shi ne sake fir'auna ba ya kace ba na ba na son jin wani ra'ayi ku sai nawa kawai kar wani ya sake magana haka ne shi ba mai magana amma yau gashi ana ce masa kai abin da za ka yi hmm. duk abin da za ka yi ka je yi in je ne kisa ne kashe mu eh. kuma da yawa ya kashe wasu ɗan ya kashe wasu din ya kashe wasu amma duk a banza ƙarshe shi ma fa sau nawa ma sau ɗaya sau ɗaya ai makashin maza maza kan kashe shi shi dai mutu a ruwa ma mutuwan walakanki ana kallonsa musa da mutane suna kallonsa yana shan ruwa Shi gaba mana inna inna ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى فقالت ما قالت كيف نسمي لكم شيء كيبا suka ce inna amanna da rabbina mu da mun yi imani da ubangijinmu shi ne Allah eh kuma liyar li yaghfira lana yana muna fata Allah zai gafarta mana kura kurakuran da muka yi laifukan da muka yi muna fata Allah ya kwanta mana wa ma akarhatana alaihi min as-sihri muna fata Allah zai gafarta mana tilasta mana da kai muka yi sihiri muka yi dabo to nan ta na ne fir'auna ya tilasta musu ya san ce fir'auna ne tilasta musu yin wannan sihiri wannan dabo ta na sun ne lada ma ai sun nemi jinka amma ga shi a cikin uzurinsu cewa ya tilasta musu ne to me mafita ta ina ya tilasta musu eh akwai wa ya gano a takaice tilasta musu ne? shi mai mulki a ƙasa idan mutum yana da mulki to ana sa ran shi ne zai gaidin ɗin mutane zuwa ga gaskiya zai nuna musu hanyar gaskiya in kuma ya kauce ma gaskiya to kowa ya kan kauce mata sai 'yan kaɗan daga cikin mutane to kauce ma gaskiyan nan da zai yi shine kamar ya tilasta wa sauran mutane ne su masu kauce don annasu Aladini, dini muluki shi shine abin da aka sani annasu Aladini, muluki yawancin mutanen gari suna addinin shugabanni ne waɗanda suke da mulki ko ba gane ba ne yawanci wanda suke ɗan kin bin addini ko ra'ayi na shugabannin gari yan kaɗan ne kuma su suke shan wahala amma in ka ji malau to su ne to kasancewa fir'auna matsayinsa na shugaban ƙasa ga inda ya karkata wannan shi ya za su ma mai kenan suka karkata ta can to dalilin da ya za su karkata ɗin nan kamar ya tilasta su ne a kan ra'ayinsa ah, ai ma da lokacin ma wani zai zo ya ce da kafin a zo wajen debate ɗin ma ce ni na imani da Musa ni fir'auna ban yadda gaskiya kake ba kada ga za a bashi da bashi wallahi gama da shi za a yi ashe kenan da kinsa da son su suka ji ra'ayin wa kenan fir'auna awwa da ka suka ce wa ma akrahatana alaihi min asiri da tilasta mu da kai mai sihiri wallahu khairun Allah ya fi alheri da kai wa afka kuma ya fi wanzuwa haka suka ga fir'auna mun kwana aya ta 73 insha Allah gobe da mu ta da 74 sai ku sa mana alama ku sa mana makin akai ci gaba alaikum wani ya tambaya yake ya halatta mutum ya koyi dabarun tsafi ko kuma sihiri don ya kare kansa a a ba a koyan sihiri don a kare kai akwai addu'o'in da mazala ya koyar akwai ayin qur'ani da mutum ya karanta an masa ma sai yarin da bai ware ba cewa kai ka je ka koya ba ga kula wasu babin faraki da firabin nasa kan ne suka sauka aya kan warware tsiri ne to ga karshen suratul baka, ga shi na ka ba za ka je koyi sihiri wajen ka kare kanka ba ka nemi allah ya kare ka awa kawai ne shi ne ci gaba mana amma tambaya ya ce akwai eh, wata aljanar dare da ta damunsa ta tasiri kwarai wajen tattalin arzikinsa da lafiyarsa kai wace addu'a zai rika yi domin ya kare kansa daga sharrinta eh gaskiya akwai irin wani aljanun daren suna damun mutane wannan tabbas haka ne da yawa mutane suna damun su babban magani shine na farko in ka zo kwanciya ka yi tsarki ka yi alola bayan ka tsarki ka yi alola ka yi sallar nafila abin da ya sauwaka maka in ka je kwanciya ka karanta ayatul kursi karantawa kawai za ka yi bayan haka ka karanta kul huwallahu ahad kula da birabbil falaki kula da na kafa uku ka tofa a hannunka ka shafa dukkan jikinka ka sake yin haka ka shafa dukkan jikinka ka sake haka ka shafa su dukkan jikinka uku haka manzo Allah ya faɗa to an ka ci gaba da wannan insha Allah da ka samu sauki ka tare da ita ka yi tsarki ka yi alwala ka yi sallar nafila abin da ya sauka maka idan ka je karanta ayatul kursi bayan ka karanta ayatul kursi ka karanta kul huwallahu ahad kula zu rabbil Falaki, kula zu rabbil Nasi, kafa uku uku ka tofa dukkan jikinka inda hannunka ka zai kai ka shafa ka yaka sau uku kullum ka zo ka yaka kullum ka yaka insha Allah aka samu sauki daga gare ta wasallam ba ta ma wasu shekara nawa a mutum zai kai na rayuwa ya zama ta a masa saukin yin azumi rika ciyarwa shekaru nawa zai kai babu wani adadin shekaru a yadda muke dinnan kowa da yanayin yadda Allah ya yi shi wani yana tsufa da wani wani ba ya tsufa da wani wani aka shekara saba'in tamanin ko tashi ba zai iya yi ba wani zai kai haɗari yana tashi yana hawa keke yana komai yadda dangana kowa cikin ka da yadda Allah ya yi masa haka nan in dai ka kai manzalin da ba za ka iya azumi ba kawai ko shekara saba'in ne ko tamanin ne in dai ka kai lokacin ba za ka iya azumi ba shi ke ne ka cire a lokacin haka ba wai adadin cewa daga duk wanda ya je kaza shekara kaza ya daina azumi a ba haka ba ne, kawai mutum ya kai tsufar da ba zai iya yin azumi ba da shi kenan sai ciyar ko a ciyar masa shine kawai wannan na ko an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ba shi zaɓi na abubuwa guda biyu yakan ɗauki mafi sauki ce eh. to wajen ɗaukan fatawa na ya halatta mutum ya ji fatawa malamai guda biyu sun bayar ya ɗauki wanda ya fi sauki a cikin waɗannan fatawowi eh, gabanin nan bayan da muka amsa ta farko akwai matar da kamar rufe sun suna ta ne ta kai shekara ɗari da wani abu amma ko tana azumin tagarar ba ta taɓa sha ba tana azumin tagarar wani taɓa sha ba a gani baiwa ne wani da littafi. Ya eh halitta ce magana cewa mazala idan aka ba shi zaɓi akan abubuwa guda biyu yakan zaɓi mafi sauki eh haka ne amma shi zaɓin da mazala yake yi ba yana zaɓi ne da son zuciya ba kawai sauƙin yake bi ba a bayan sauƙi ya zama shine mafi ƙarfin eh, amfani ko biyu sai ka da aka baka fatawa guda biyu ɗaya tana da sauki amma kuma ba da dalili mai ƙarfi dalilin ta wargajejje ne ko dalilin ta bai da ƙarfi ta ba za ka ɗauke ta ba sai ka ɗauke mai ƙarfin dalili shi ne a wai mai ƙarfin dalili ba a son ta tabbuwar rukas me ta tabbuwar rukas yanzu to kai kawai sauki kake nema duk wata tabbantawa maka baka sai ka je ka sake tambayan don ka samu mai sauki ko da mai rauni wannan ba daidai ba ne wasu suna haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne ci gaba ga tambayar ah, hukuncin ah, wato ana yin duwawar iskita ne a cikin nafiloli idan mutum ya ala eh, sai dai ba a yi a salatin eh, janaza amma duk wata nafila ana mata zuwa da yasu ta yi da kaman farilla duk ana yi wa na idi ma ana yi duka duk ana yi wata sallah da yi dai sallan janaza ne ba a zuwa da yasu ta yi shine kawai gabatan ba wai a faɗa masa wata addu'a da zai yi ya jima da aure amma bai samu haihuwa ba wai addu'a da zai yi ne don ya samu haihuwa eh addu'a samu haihuwa haihuwa wai ya jima da aure amma bai samu haihuwa eh ga annabi zakariya ya yi addu'a kai ma zai addu'a ka ci gaba da addu'a addu'a ne sau kamar kawai kai dai ka nemi nagari gari haji aiwon ka nemi nagari ma ka aiwo ma dan daudu ko dan sara suka ko dan kidnapper ko dan bandit ko wani mai muna kida a ta tsara ka nemi Allah ya baka nagari waladan saliha walad as-salih shi da ka nema amma kawai karka ne Allah ba ni da ba ni da to wannan zai zama ka musiba ya'ya nawa ne ma suka ba sanadi suka ba sanadiyar mutuwan iyayensu ya'ya nawa ne ko haukacewan iyayensu ko su samu hawan jini nawa ne nan bila din sai dan da ka nemi da ka nemi nagari wasu iyayen rashin su ma ya fi ya fi kwanciyar hankali iyaye nawa ne yanzu da ba su da waɗannan yan iskan yaran da suna cikin kwanciyar hankali Allah sawaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare amin to ka zo ka kai gida ajiya nan mu na kan ajiya da sakamako. نعم